Karfe biyar da minti talatin masu sauraro studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. muhimman kan labarun za ku yi cewa an shigar da buƙatar hama Ahmadu a gaban kotun karya shari'a a kan batun na ta safarar sharirai. An kawo ƙarshen wani babban zaman taro a kan batun hukuncin kisa. A yau rahoton na musamman zai mayar da hankali ne a kan ra'ayin ƙungiyar alƙalai ta rashin jihar Maraɗi a kan rashin girmama hukuncin shari'a. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Kotun karya shari'a ta yi watsi da buƙatar Hama Amadu a cikin badakallan nan ta safarar jarirai. Amadu Bubakar mamba ne na gamayyar lauyoyin da ke kare madugun adawa wato Hama Amadu, ya yi wa Habibu Garba ƙarin haske ta wayar tarho. ya akwai ayar doka mai lamba 579 wadda akan ta aka aiwata gabatar da maganar a hukumar da ke kula da kundin mulkin tsari game da haka hukumar ta ce yana daidai da matakan da kundin mulki ya tanada amma sai an bayyana amincewar karbar bukatar ta hamma amadu wannan aya doka ta shimfiɗar da hanya biyu na ɗaya shine sai ya ba da kansa a matsayin ɗan kaso ko kuma ya samu wankewar shari'a idan hakan ya samu ana iya karbar bukatar bukatar tasa. Yau koti ta ce ya kauce ga wannan bukata domin bai ba da kansa ba a zaman ɗan kaso kuma ba wata wankiya da shari'a ta mashi. Kenan bai da wata mafita. A'a, akwai wata hanyar mafita. Ana iya tambayar koti da ta ɗage hukuncin da ta yi. Ba ila haka akwai wani rishin daidaito tsakanin abin da kotun da ke kula da kundin mulkin kasa ta faɗa da bayanin da kotun karyar da shari'a ta faɗa. Akwai kuma hanyar bi ko ta ƙasa da ƙasa ce. A yau da safe ne ɗaliban jami'ar Yamai suka fara ɗaukar darussa bayan kwana da kwanaki suna yashin aiki tare da ƙauracewa ajujuwan ɗaukar karatu, biyo bayan umarnin da kwamitin zartarwa na hadaddiyar ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa ya bayar wa ɗalibai. Tsalha Kaila wato mataimakin sakataren kungiyar ɗaliban jami'a ne ya yi tsokaci a kai a hirarsa da Tanar Fude Ahmed. wannan karatu an fara shi amma ba kawai yadda ya kamata ba dan saboda kowa san da cewa aka ce yau za a koma karatu ba kowa bane zai zawa da bangaren ɗaliban da bangaren malaman makaranta kuma abin da ya kamata mu lura wannan koma da muka yi ba mun koma bane ta cewa mun kare yajin aiki mun kare wannan gwagwarmaya a'a mun soma gwagwarmaya kuma za mu ci gaba da ita amma mun tsaya ne domin mu tsaya mu gani yadda za mu sha baya don mu tara da kyau kuma mu nuna ma mutanen duniya baki ɗaya da cewa ɗalibai ba irin mutanen nan bane ba su malaman makaranta muna tunan yan kwanuka wanda suka gabata duk da cewa an buɗe zanta muna tare da su kin ja da baya suka yi mu ko muka ce ya kamata mu ba da lalle halaye masu kyau na ɗalibai harkar nan ta jami'an tsaro da aka kawo aka shibukar a cikin jami'a to yau Allah da ikon shi duka sun hita daga cikin wannan wuri dan mu ma mun ba su kashe mun ce ba yiwa a koma karatu inda akwai jami'an tsaro a cikin jami'a Ƙungiyar malaman jami'a ta jihar sun tsunduma yajin aiki tun a ranar Litinin, inda ƙungiyar tana buƙatar a biya su ne albashinsu na wata Maris. Atto na maiwa Muhammadu mataimakin sakataren ƙungiyar malaman jami'a ta Tawa ya yi wa Ausuka Abdullahi ƙarin bayani. babban taro na mu a duk lokacin da aka yi latin albashi har ya wuce takwas ga wata to ya kamata mu tsaye da aiki sai kuma mun samu biyan bukata to dangance da wannan kuduri ne da babba taro na ƙungiyarmu shine muka tsaye da aiki tun ranar Atinin sai kuma mun samu biyan bukata. Saboda duk lokacin da aka yi lati a cikin biyan jama'a inda mutunci ya cancanci ka kire mutum ka kwatanta mishi menene dalilin wannan latin kuma a wani lokaci ake iya tsammanin a samu. To sai dai kash mu gashi an yi lati hal satin wancan ya wuce hal wannan kin ya kama ba wanda ya rume mu da zancen dalilin wannan latin latti na biyan albashi kuma ba wata ingantaccen magana wadda za ta nuna cewa rana kaza ana iya samun biyan bukata adadin yajin aikin mu kawai sai biyan bukata saboda Shagororin ƙawancen ƙungiyoyin fararen hula sun miƙa safifiyar godiyarsu ga duka al'ummar Nijar da suka ba su haɗin kai wajen gudanar da yajin aiki na gama gari a ranar biyu ga watan Avril. inda suka mika cewa hukumomi suna laɓewa ne da wato hujjar dalilan tsaro wajen hana su 'yancin da suke da shi sun bayyana haka ne a wajen wata sanarwa da suka fitar a jiya jori ibrahim mamba ne na ƙawancen ƙungiyoyin fararen hulan ya yi wa musa hassan ƙarin haske kirin da muka sa na takwas ga watan afrilu abin shugabin ne su sha da baya su yi ladama su ce kai wannan zancen ya kamata a shurare shi sun ka ɗauki dokin naki suka hana duk wani yarin gwano in ba a tilberi da agadas ba akwai haurin da ma mutane suka kai kara ka zuzu ya ce eh kuna da gaskiya kamar maradi kuma suka ki aiki da wannan kudirin da zuzu ya hudu wannan abin ba yanzu bai fara mun ga minista bazum muhammad da aka ruhe wannan kafar watsa labarai na labari shi ma zuzu ya ce mishi a buɗe shi ma ya kunnen kashi muna tane da agadas an saba wannan 23 ga watan february da zuzu ya ce wannan matakin da ɗauka ya taka wa doka a wannan karan tsaye ga shari'a ba mu san shi shi ba don haka muka sa kira ga dukkan 'yan ƙasa duk inda suke muka ceto ya kamata mu haɗin gwiwa mu tashi tsayin daka mu yi kokowa da wannan zalunci da ake muna jawo hankalin shugaban ne kai mu samu musu dole sai sun ja da ba A jiya ne aka kammala zaman taro sa na uku na ƙasashen Afirka a kan batun hukuncin kisa a ƙasar Cote d'Ivoire. Wata ƙungiyar mai fafatukar kare haƙƙin batun hukuncin kisa ne suka shirya taron, inda a cewar wakilin sakataren ƙungiyar OEF an samar da an samu ci gaba a kan yaƙi da hukuncin kisa a yankin ƙasashen duniya da suke amfani da yaren Faransanci. Ga abin da yake shaidawa Adama Dawaki. Tun a shekara ta 2009 kasashe bakwai mamba na kungiyar Francophonie suka soke hukuncin kisa Togo da Burundi a shekara ta tara, Gabon a shekara ta goma, Benin a shekara ta biyu, Congo da Madagascar a shekara ta 2015 da Guinea a shekara ta shida, tare da tunanin cewa Chadi wadda muke gani a jiya ta bulo da wani kundin doka wanda ba ya yi kunshe da hukuncin kisa ko da yake akwai doka ta musamman kan yaƙi yaƙi da ta'addanci wasu ƙasashen a afirka suna ci gaba da duba yiwuwar watsi da wannan hukuncin kisa mun gani jiya a burkina faso muna fatan za ta biyo mu cikin wannan kokowa alƙaluma na ƙarshe domin taɓo yunkurin francophoni bisa ƙasashe 20 da suka yi watsi da hukuncin kisa wato ƙasashe goma sha bakwai suna cikin ƙungiyar oef ɗannan alƙaluma masu gamsarwa ba za su ɓoye wasu abubuwan ta da hankali tun a shekara ta 2014 adadin hukuncin hukuncin kisa da bindigewa ya Babban zaman taron na gaba dai za a yi shi ne a Bruxelles ranar 27 zuwa 1 ga watan Maris na shekara 2019, inda taron zai mai da hankali ne akan kasashen Afirka. A jiya ne shugaban ƙasa ya shagoranci bikin kammala ayyukan hanyar nan ta zandar magarya, inda wata gidauniya ta goma ta ƙungiyar tarayyar Turai ce ta ɗauki nauyin gudanar da wannan aiki. Ali Keta ya tattauna da Raul Mateus wato Faula, jakadan ƙungiyar tarayyar Turai ga abin da yake shaida masa. Tarayyar Turai ta hanyar asusun Turai na ci gaba na goyon bayan cikin shekaru da dama ci gaban gina hanyoyi da ke taimakawa wata kyakkyawar dunkulewar shiya bisa shimilar kudin sefa biliyan goma sha uku na tallafin asusun ci gaban turai na goma sake gina kilomita 112 na hanyar zandar magarya da ke iyaka da najeriya na kuma cikin wannan tsari wannan haya na cikin wani babban aikin shirin tallafi ga bangaren hanyoyi bisa jimillar kuɗi na euro miliyan 162 kimanin kimanin sifa miliyar 600 ina farin cikin sanar muku da cewa zan mu sake dawowa nan zandar ba da jima ba domin kaddamar da aikin sake gina hanyar zandar talut Shekara dubi da goma sha bakwai ta zo wa gunduma Abalak da ke cikin jihar Tawa a karkace musamman ma a fuskar abincin al'umma da abincin dabbobi, inda wannan lamarin yana kawo tsaiko da cikas a kan sha'anin kiwon dabbobi. Ƙarin bayani tare da magajin garin Abalak Muhammad Bello Almuktar a hirarsa da Al'amin Washar. pratiquement tout le département de Balag est déficitaire. Mafi yawan shimfiɗar gundumar a Balak euh, ya fuskanci karamcin ciyawar dabbobi kai har ma abincin mutane musamman ma da'irar komin din a Balak din. inda ana iya cewa kashi 80 bisa ɗari na cikin karamcin abinci al'amarin da zai iya ba da wahala kwarai domin shekara na bin shekara yau shekara uku ke ga da ake fuskantar karamcin abinci a cikin wannan shimfiɗar rayuwar al'umma za ta shiga kunci sosai gashi kuma kun san yawancin al'ummar duka makiyaya ne abun ya masu kamari sosai har ya kai ba da mafita ga wannan karamcin ciyawa da abinci akwai ma makiyaya da dama da suka gushe zuwa wani bangare zuwa wani waje don neman ma dabbobin su ciyawa ashe sheko ya waje ba a tallafa musu ta kowane hali Ƙungiyar wasar handball ta ƙasar Nijar haɗin gwiwa da ƙungiyar handball ta ƙasa da ƙasa ta shirya wata kwamɓala na ƙasashen da ake kira yankuna uku mai lakabin suna Challenge Trophy. Ana gudanar da wasannin ne a nan birni mai a cewar shugabar ƙungiyar handball ta ƙasar Nijar. Wato, uwar gidan Tijjani Habibatu, wannan kwamɓalar za ta ba su damar samun ƙwarewar 'yan wasan wanda zai kwashe sati guda, gade dai abin da take shaidawa Muktar Hamadu. E gasa ce ta kofin EHF Challenge, gasa da haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta ƙwallon hannu handball ta shirya domin kaiwa matasan tawagogin wasar da ba su samu shiga gasar daban-daban ba na shahararrun domin a kawo musu nau'i. Shi yasa EHF ta shiryar da waga gasa domin taimakawa tawagogin su samu bunƙasa. Tawagogin kowace ƙasa su ne aka rubuta ga halartar wannan gasa. Gasar ta haɗa ƙasashen da ke cikin rukuni mai lamba uku cewa da burkina faso benin togo cote d'ivoire nigeria liberia da ghana sai dai ghana da liberia ba su samu halatta ba kenan tawagogi shida muka hada yanzu bayan an gudanar da waga gasa akwai kuma ba da horo da za a baiwa alkalan wasa da kuma masu horar da 'yan wasa Yanzu kuwa za mu shiga a cikin rahotonmu na musamman ƙungiyar alƙalai ta ƙasar Nijar reshen maraɗi ta tofa albarkacin bakinta a kan rashin nuna biyayya ga hukuncin shari'a daga wasu hukumomi a cewar Najim Muhammad waɗannan halayyar abin Allah wade ne a cikin ƙasar da take tinƙaho da aiki da doka ga abin da yake shaidawa Muhammad Mamman daga maraɗi. on ne peut pas comprendre dans un état de droit une république démocratique. Ba za mu iya fahimta ba cikin ƙasa mai tafarkin kare haƙƙin ɗan adam ƙasa ta demokradiyya a ce hukuncin shari'a na fuskantar barazana mu muna ganin a cikin ƙasa hukuncin shari'a ya waje ba akan kowa kuma bisa kowane bangare ƙin bin hukuncin shari'a laifi ne babba wanda ayar doka mai lamba da da shida sashe na uku na kundin hukumtar da laifuka ya bayyana mai ba da sharfin cewa duk mahu Hukunci mai ba da umarni ya zama tilas a gare shi na ya da hannu a zartar da hukuncin na take yanke ko wanda ya kamata a zartar a cikin wata falala da aka keɓe. A wannan misali, jujun zartar da shari'a ya ba da umarnin hukunci na take yanke kenan ko da bangaren guda bai gamsu ba ko kuma yana bukatar yin tambayar sake diba hukuncin ba zai hana a bi umarnin da shari'a ta bayar ba ya kamata a darajanta hukumomin jamhuriya ta kowane bangare sakamakon irin waga tabi'a na iya haddasa tashin hankali ya kamata mu iyakacin kokari da zai kare kasanmu ga tsunduma a cikin rigingimu irin haka a jimilce sai in ce hukuncin hukumar masha'aranta na tabbatar da kwanciyar hankali to alkali a wanga misali shin ana iya hukum hukunta hukumar domin idan talaka ne ya yi hakan ba ila shakka zai gamu da hukuma kuma za a ɗarne shi na baka misali cewa da duk mai karfin kuntawa ya waje bai bi umarnin da shari'a ta bayar idan ya kiya akwai hukunci na zaman yari na watanni shida zuwa ƙasa ga shekaru biyu da tarar jika goma zuwa jika ishirin kenan ka gani ba wani duhu a ciki kundin hukuntawa ya bayyana komi ba ni na faɗa ba abinda kundin ya faɗi domin a nan an taka doka ba wani tace na ce ƙara kawai ya yi saura a yi to wa zai kai karar bangaren da aka mun zuna mamana shi zai kai kara shi ke tausa karaurawar bukatar kanan ya yi jiran ganin sakamakon da mashi'aranta za ta fitar na in ya dace ko bai dace ba c'est la partie les qui déclenche l'action publique et elle va voir euh, la suite que le parquet va donner si c'est opportune ou pas da wannan rahoton muka zo karshen labarin a kasance lafiya